قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين سيما ترسل كي ta ce ماتان yayin da ta ga abin da ya same su, wannan shi ne saurayin da kuke ɓata ni saboda son shi, haƙiƙa na neme shi, kuma na yi masa dabara don in ɓatar da shi, sai ya ƙi, kuma wallahi, idan har bai yi abin da nake nema daga gare shi ba nan gaba, to tabbas sai ya shiga kurkuku, kuma sai ya kasance cikin ƙasƙantattu.